Sashen Hausa na Studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan birnin Yamai. Masu raro Asmana shi nake muku da habin a cikin wannan shiri na Litinin goma ga watan Mayan na 2021. A cikin shirin za ku yi cewa mazauna yankin Bani Bangu da dama a jihar Tilibiri sun baro mahallansu yayin da suke gudun hare-haren kungiyoyin masu ɗauke da makamai wasu sun iso a garin Ballayyara muna ɗauke da ƙarin bayani. Yaya ake fitar da zakatul fitr kuma ba ake ba ita muna tafe da amsa a cikin wannan shiri. A rahoton musamman na wannan litinin da zamu yi wato zamu yi bayani dangane da wajibcin sake duba dokar yaƙi da ayyukan ta'addanci ta hanyar yanar gizo a Nijar. shugaban majalisar sojojin mulkin rikon kwarya a chadi general muhammad idrisa debi itno ya kawo wata ziyarar aiki da dangantaka ta sau'i 24 yau a nijar kamar yadda wani labarin kamfanin dillancin labaran niger INP ya bayyana a lokacin da shugaban niger bazum muhammad ya karbe sa shugaban majalisar sojojin da ake kira cmt ya ce ya zo ne wato yin ta'aziyya ga sojojin chadi da ke tera a cikin tsarin rundunar sojojin g5 sahel biyo bayan rasuwar marishal na chadi kuma shugaban sojojin chadi tare da jidda musu goyon bayansa in shi majiyar. Har-hare masu ɗauke da makamai na baya-bayan nan a gundumar Bani Bango sun haddasa tashin iyalai da dama. Saboda haka magidanta da dama na Bani Bango sun iso a garin Ballayara a jiya. Daga cikin waɗannan mutane akwai mata da yara. Wasansu sun yi wa Hassan Mummuni ƙarin bayani. mun zo nan ne kawai saboda rashin tsaro mun zo mu samu dan sauki kaɗan mun bar gidajen mu ga da yara yan lakol su ma su samu da za su ci gaba da karatu mu kuma mu samu dan taimako ku ji inda muke ba wata katanga ba tabarma ga nan dai kara zube ko ban ɗaki babu wallahi mutanen da na sani sun kai magidanta goma sha biyar. wallahi abun da ya kawo mu fitina ce ta yawa baka ci baka iya yin komai don haka ne muka gudu jama'a suna ci gaba da zawa idan ba an haɗu ne ba ba iya sanin adadin mutanen lalle ni da wani kanina ne muka taso shi yana gaba sun wuce shan tabala muna son gwamnati ta dafa muna saboda a fili ne muke ba mu da ko tashin hankali dai ne da a cikin garin wanga wurin ka je ayi haka wanga wurin ka je ayi haka shi yasa gari goma sun ka dawo nan ga a garin bani bango gari goma da sun ka dawo cikin mu kuma har yanzu ta karuwa suke yi shi yasa mu ma mun ka dawo nan wurin Hukumomin kasar Cote d'Ivoire sun turo kiyar mabarata 'yan Nijar gida a farkon wannan wata, wani lamarin da 'yan Nijar dama ke yin Allah wadai da shi. Matsalar bara a Nijar ta zama wani bala'i ga al'umma a cewar masanin zamantakewa Alu Aye, wanda ya kara da cewa ya zama wajibi kasar Nijar ta ɗauki matakan zamanar da masu bara a yankunansu. su. ba yar gina ƙasa tare da yawan mabarata wato mutane da ke son banza domin rungumar bara idan gaskiya ne sai an yi bara cikin wata matsala ta rashi bai zai taba yiwuwa ba a mai da bara wata harkar kasuwanci ina ganin a nan wata dama ce na yin kira ga gwamnatin nijar daya daga cikin shawarori kafa wani tsarin da zai taimaka wajen tattara dukkan abin da 'yan nijar ke badawa gaskiya ne addinin mu ke kira da a taimakawa mutane amma idan a cikin tsarin mu na al'umma mun kafa matakan da ke bamu damar tattara waɗannan kuɗaɗe mabaratan nan ba za su tsaya kan tituna ba suna kan tituna domin akwai wani da zai basu yanzu idan muna da wani tsarin al'umma to gaskiya za a yi wasu sauye-sauye da mai da hankali a yankunan su a lokacin gwamnati tana iya buga hukunci domin duk wanda ya bar ƙauyensa da sanin cewa an kafa duk yanayin da zai bashi damar tsayawa garin su ya yi aiki to idan ya zo birni domin yin bara to ana iya ɗaukar hukunci kansa. Watan Ramadan na zuwa ƙarshe, duk mutumin da ya yi azumi a cikin wannan wata zai fitar da zakka kwana ɗaya kafin ganin sabon jinjirin wata. Da zarar an fitar da zakkar ana ba da ita ga mutane da ke cikin halin bukata, in shi Ustaz Haladu Yahaya kamar yadda ya yi wa Hawa Usman ƙarin bayani ta wayar tarho. Zakatul fitr wato sadaka ce wadda ake badawa bayan an sharuwa na watan azumi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya farlantar da ita sunna ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya farlantar da ta ga dukkan musulmi da wanda yake da abincin kwana guda da yini da daren da ke bin shi kenan ya an gano wanda yake da abincin rassallah da daren da ke bi mai ko da abin da ke yamma saura kaɗan ne yakan iya bada Allah ya isa mana kuma zakatul fitr ana hidda ma duk mutum guda mudu hudu mai gida yakan iya hidda ma duk waɗanda yake ɗaukar nauyi waɗanda ke ƙarƙashin shi waɗanda yake ɗaukar nauyi kuma ita zakatul fitr akwai lokacin da an yarda a hidda imanin kama kwana ɗai ko biyu ma allurai dubu biyar na astrazeneca da na sinopharm ne aka tura a arlit domin yin shawarar cutar corona ga mazauna gundumar sama da dubu 137 an kaddamar da shawarar ne a ran juma'ar da ta gabata dr iro bana shugaban gidajen likitar arlit ya yi wa usman umaru karin bayani Mun samu nau'i biyu na magunguna allurar rigakafi. Akwai wanda ake kira AstraZeneca, na biyu kuma Sinafar, inda da aka yi la'akari da al'umma a laifin gaskiya ba a samu isasshen magungunan ba. Abin da ƙasar ta samu ne aka rarraba a cikin dukkan jihohi. A Alita allurar magungunan rigakafi dubu biyar ne muka samu, wanda mutane dubu biyu da ɗari biyar ne kowane su za a yi ma saboda kowa sai a yi masa allura sau biyu. Kira da nake yi ga al'umma su zo a yi musu allurar gaskiya ne gwamnati bata tilasta ba amma ya kamata jama'a su zo a yi musu saboda batu ne na kiwon lafiya kana iya ɗaukawa kuma ka ɗaha ma waɗansu a larabar ta gabata ne aka kaddamar da allurar yaƙi da cutar corona a tesawa shugaban likitar tesawa ya bayyana cewa a wannan karo na farko shirin zai shafi jami'an kiwon lafiya jami'an tsaro da kuma shugabannin hukumomi Murtala Ibra ya ja hankalin jama'a dangane da muhimmancin mallakar takardar allurar ta cutar corona. Ita wannan vaccination din kamar da aka ce fast ce ta fari, ita kuma fast ta fari ta shahi dun agent de santé kowa sai an mai allura da kuma le force de défense et de sécurité da kuma manya manya responsable duka kowa sai an mai to an kare wannan daga baya kuma za a dawo kuma duka sauran jama'a su ma a musu a yanzu dai mun samu ina ji ba sashe wanda muna ji mafi yawa wanda aka ce za a yi raga a musu ita kuma wannan Shawa in ana so a samu kariyar da ya kamata sai an yi ta so musamman an maka yau kenan an maka nan da wata guda za mu dawo al'amana ta biyu akwai kart da ake duk wanda aka za a bashi kart wannan kart shaida ce an mai allura kamar ta zama to kart identity da an mai sai sa a shi ko bulaguro zai ya mai zashi shi ko kasa waje za shi sai an tambaye ka wannan eh, wannan aiki za mu gudanar da shi ba ma nan kaɗai ba cikin garin tasawa har sauran manya-manyan likitoci na cikin gundumar tasawa muka fara shi za mu samu kamar sati guda muna yi an gudanar da bikin kaddamar da littafi na hudu na marubucin nijar adamu ide da aka raɗawa suna kamarad da ya fito a farkon shekarar 2021 a cikin wani littafi marubucin ya aza tambayoyi tare da ɗaukar niyyar yin nazari kan al'amarin cin hanci da karɓar rashawa a Nijar da ma wasu batutuwa masu muhimmanci. Na ƙarin bayani a cikin fasarar rahoton Michel Deji. wani littafi ne wanda a cikinsa marubucin ke aza wata babbar ayar tambaya wacce ta sani me yasa cin hanci ya yi kamari a Nijar da makomarsa ganin yadda ya zama ruwan dare game duniya a cikin al'umma. Marubucin Adamu Ide. Son kuɗi na fita hankali da ya mamaye duka fannonin zamantakewa ya sa a cikin ƙasa ba a ɗaukar komai da daraja na ka'ida wanda hakan babban haɗari ne ga ma'aikatu na gwamnati inda daraja kalmar aikin gwamnati tana na ci gaba da faduwa a yayin da kowa yake son ya mori kuɗi ta hanyar abin da yake gyara shi wannan shine yake yi wa da yawan al'umma ciwo ina ganin wannan babban haɗari ne wannan batu ya janyo babbar muhawara a yayin bikin kaddamar da littafin wasu daga cikin mahalartan sun bayyana ra'ayoyinsu mazan siyasa ba za su yi magana saman wannan ba domin su ma haka sun kai har kai matsayin da suke ciki babu wani cikakken bayani da kake shi sama haka a kowane lokaci za ka shi an ce wani ya haka wani ya haka amma dai ni a nawa gani inda akwai wani hukuncin da an ka yanke saman wannan da mutane sun gane sun canza halayensu gaskiya littafi ne da yake magana matsalolin da ke akwai yanzu ya ya kamata al'ummar mu su zama nagartattu ba a cewa wane ko wane akwai nazarce-nazarce don haka ana fatan samun makoma mai haske. Marubucin ya taɓa wasu batutuwa cikin wannan sabon littafi shine auren mata fiye da ɗaya a cikin al'ummar Nijar da kuma nuna wariya ga zabaya da dai sauransu batutuwan da ke yin hannunka mai sanda kan wasu tabi'u da ke gurɓata zamantakewa da kuma maido da wasu tabi'u na gari cikin al'ummar Nijar musamman ma ɗiyauci gaskiya kuma da shari'a ta gari. A watan Abril da ya gabata an shirya wani babban taron muhawara kan wayar da kan al'ummomi a da kwaro wato jihar Maradi dangane da albarkatun da suke amfani da su tare da rigakafin abubuwar rigangimu. Makasudin taron shine samar da dubarun yaƙi da hamada ta hanyar shuka itace. Mamman Sani Watara mai kula da wasu shuke-shuke na itatuwa na da kwaro ya yi ƙarin bayani. da ga. akwai bukatar itatuwa saboda hamadan ne aka yi wanga aiki ita ce dama ake kowa a yaƙi da ita yanzu dai nan muna cikin fifinar ta jihar da kwaro fifinar central abinda ke akwai nan ya kai ice dubu saba'in itatuwa kala kala ka ɗauka akwai dakwara. bagaruwa dirga bedi magarya har da yan makama akwai so muke wanga itatuwa a ce an kai su da inda aka yi kishin haƙo ko kuma wata makiya haka ko kuma gonakai da muke da karanci itatuwa ka gare nan akwai matsalar itatuwa din zakarin ruwa akwai matsalar mu so muke mu ta ci gaba da haka ko ina dai muga an wadata da itatuwa jihar da kwaro abinda yasa Allah muka yi wanga tunani ma jiha ce wadda take kusa da gab da hamada wani sahilin shine muka yi tunanin itatuwa wanda ya kamata su kama su ne masu kaya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman kuduri na 2010 mai lamba 35 da ya jibance 'yancin aikin jarida a nijar wani kundi ne da na musamman da ya fito daga wata doka ta musamman da ta hana hukunta laifukan da aka aikata a cikin aikin jarida har ma da ta hanyar yanar gizo sai dai aiki da wannan kundin na haifar da matsala tun bayan da aka amince da doka kan ayyukan ta'addanci ta hanyar yanar gizo a shekarar 2019 wannan sabuwar doka na kawo cikas ga doka ta musamman abdulrahman usman tsohon shugaban hukumar sadarwa csc ya yi wa balkisa hamidu karin bayani ta wayar tarho. Idan dokan hukunta laifi kan yanar gizo ta yi ma dokar kafar ba da labari da bebeyi ana iya maganar sake dibawa ko kuma kawo gyaran fuska da dokar. Kamin a yi maganar sake dibawa ko kawo gyaran fuska ga wannan dokar a fuskar aiwatawar ya kamata a bambanta hurumin. Ayar doka ta shekara da goma layi na talatin da biyar mai zayyana batun yancin kafofin labaru shafi ne na musamman kenan yana kan turbar yanci na musamman ga kuma shafin shari'a mai nuna cewar idan akwai yanci na musamman musamman da yanci na jimilla to yancin nan na musamman shine ake aiwatawa kenan ayar doka ta bisa turbar yancin kafofin labaru ya kamata a keɓance a aiwatawa ɗan jarida wadda ke kawar da kamun ɗan jarida ba wani ɗan jarida da za a iya kama Dan ya wallafa wani sharfi ko da bisa yanar gizo ne bai kamata ba a kama ɗan jarida ta kan kundin tsarin shari'a ko ta kan dokar hukuntawar laifi ta hanyar yanar gizo da zaran batutuwan da ke cikin sharfinsa ya wallafa su ta kan zartar da aikinsa dokar 'yanci ingancin kafofin labaru ne ya kamata a aiwata ga ɗan jaridar. Yaya za a yi don ka a ga saɓani tsakanin dokar biyu? Sai ƙungiyoyin ma'aikatan kafofin labaru sun gabatar da kokensu wajen mahukuntan shari'a, mahukuntan ƙasa don a lokacin aiwata hukuncin ga batun da ya shafi 'yan jarida juju ya hankalci amfani da 'yancin na musamman wato 'yancin kafofin labaru sabanin aiwata kundin tsarin shari'a. Dukkan matsalar a nan ne take. An dai aka mayar da 'yancin hukuncin musamman ta bayan hannu kuma aka aiwata shafin kundin shari'a to ta hakan ɗan jaridan an mayar da shi kamar kowane ɗan kasa Alhali ko a nan akwai batun 'yanci na musamman da ya kamata ya zamanto an aiwata mafitar a nan shine sanin bambanta 'yancin na musamman da 'yancin na jimilla. Yau batun laifi ta kan yanar gizo tabbas akwai shi kar a manta da hakan. Kenan nauyi ne ga mahukunta na su dau matakai don hukunta wa'anda za su aiwata laifi ta yanar gizo. Misali ana iya kan matakin rufe shafin wani wannan dokar da cewar wannan dokar ba ta shafi ɗan jarida ba bisa aiwata aikin nasa. Ta hakan ko da akwai zancen bata suna zargi ko wallafa labarun ƙarya da ɗan jaridar ya yi a kan aikinsa dokar ta tanada da kar a yi amfani da ita jujin ba zai iya aiwata ta ba. tumar la masu ƙarshen shirin kinan na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu